يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في غبا da karatunmu a wannan littafi na Al-Jami'u Turmuzi ko Sunan Turmuzi ko Sunan Tirmizi ko Tirmizi a wannan masallaci ne albarka ta Masjidus Salafiya. unguwar jugwal garin biyu jihar borno muna daren lahadi daren ashirin da hudu ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da albaniya da talatin da bakwai wannan wata mai talatin da nauna boko april a zaman zai kare talatin ko talatin da daya talatin ko muna daren daya ga watan march miladiya na da shekara dubu biyu da goma sha shida me ko haka za me mun wuce ma ko na me muna cikin tambaya kenan ko ka akuya me haka za a hausa a hausance kuma watan mayu a mun yi karatu duka ashirin da nawa da bakwai yau shi ne karatu na ashirin da takwas shi ne karatu na ashirin da takwas za mu tashi babun fi sajda to babi na ɗari hudu da biyu a nawa za mu tashi hadisi na ɗari biyar da saba'in da uku imamu turmuzi ya ce babun fi sajda fi اقرا bismi rabbika الذي khala. to za mu tashi babi na ɗari hudu da uku hadisi na ɗari biyar da saba'in da biyar babu ma ja a fi sajidati fi najm Babin bayanin da ya zo sujada a suratun najm kasan suratun najm ya rufe da ayar sujada wasjudu lillahi wa'budu imam turmuz ce Haddasa harun abdullahi bazzar قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ابن عباس يتي النبي يا سجد أتكنت يعني أنا نجم النجم da annabi karanta wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى har zuwa ƙarshe ya yi sujada a ƙarshenta wal muslimuna musulmai ma kaga annabi ya sujada kuma musulmai ma duka sun yi sujada da maguzawa da aljanu da mutane duk sai su da annabi ya karanta duk rukunan nan sai su sujada قال وفي الباب علي بن مسعود وابي هريره قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وجماعه ميتا حتى بايع النبي ده مسلمي har da ma da aljanu da mutane suka suka shigada ku sace na gogolwar kafin kin je karshen bada qala abu isa hadith ibn abbas hadith hasan sahih wa la amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm yarawna as-sujud fi surati wa qala ba'd ahli al-ilm wasu mabuta ilimi suna ganin za a yi sujada a suratul najm wasu su kuma suka ce laysa fil mufassal sajda a mufassal ga surorin da ake kira mufassal daga hujurat zuwa nasi ko da ka ci karo da wurin sujada ba za ka yi sujada in ji wasu ka san a mufassal wuraren da za ka yi sujada ina jin akwai wurare kamar haka na daga cikin wuraren akwai a cikin suratul najmi da fasjudu lillahi wa abudu na daga cikin wuraren akwai sa a cikin suratu al-inshiqaqi suratul inshiqaqi wa idza quriya alaihim al-qur'anu la yasjudun akwai kuma a suratu iqra suratul alaq kalla la tudihu to wasu malaman suka ce wayannan wurare ba mu sujada ko da sun zo da sujada wa qala ba'du ahli al-ilm wasu mabuta kuma ilimi sun ce ina sabi na biyu wa ghairihim laysa fil mufassal sajda wa huwa qawl malik bin anas maganar malik dan anas shine da wannan magana an gane ko wal qawl al-awwal asah magana na farko shefi wane ne magana na farko shine wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm yarawna sujuda fi surati tunda annabi ya suratu nasr yana cikin mufassal wannan ya nuna mufassal daga su ma ana musu sujada وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وحمد وإسحاق saboda haka kun an ta wani abu me yasa suratu annajm da annabi ya sujada musulmai duka suka yi sujada maguza suka yi sujada mutane suka yi sujada aljanu suka yi sujada me addalili mala kan kana magana akrawa tola la tadri nas'alullah an yu'allimaka ma la tadri na'am a ah, mafi ya wuri ne a yalla bai akwai wani bayani a ah, mafi yau kana da bayani to ba bale kana da bayani to mafi bai gaji bari a fara da karami ko ba ne bai gaji na'am tunda ma khalaqtu wa wal insa ya liya'budun aka haɗa sujada da ibada na'am shi yasa ya samu ta goma shi to kafirai sun san girman ibada ne da aldabutu ko dalilin da musulman to masha Allah an mufti eh to shi mufti ya kawo da masu Allah yake karantawa kaza sura akwai afara'aytu lata wal uzza wa manata الحادثة الأخرى عليكم التقوشد أنا بلا كرس وانا سيدي وانا ورن الشيطان يفوي يفوي مريا النبي إبليس سيرير تلك الغراني كل تلك الغراني كل عدا فإن شفاعتهن لترتجى kaga baya ta kun ga lata kun ga fuska kun ga malata sai rero waɗannan manya manyan allolin ceton su ake nema yana mafi ya faɗa shi ke nan sai a waje kafarai suka je an kira gunki ko sun biya su ko ke kenan su kafarai sun yi sujada don an kira gunki ina fata an gane masha Allah to akwai mai karin bayani a kai to wannan bayanin mufti din gaskiya ya shahara wajen malamai kwarai da gaske amma bari mu dawo bayan malamai su yi maganganu akan me yasa wannan sura ta samu ta goma shin sujada masu yawa wanda har annabi ya yi alƙadi iyas al biye ce dalilin sujadar su in ji abdullahi dan mas'ud annaha awwal sajdatin nazalat shine farkon ayar da take dauke da sujada aka sauka shine farko ka dole farin dada shi ne farko yana sauka sai a ya faɗi su kaga musulmai za su yi su yana kafirai ko ma don sun ji an ce a fara aikin hulata wani a ciki don malamai suka ce har ma don ta goma shi su dada da ya samu lokacin sahaba annabi akwai wanda suka yi hijiratul ula ila habasha da aka tsangwame su akan musulunci sun ƙaura zuwa habasha to lokacin da annabi ya fada ya sujada sai musulmai suna murna sun ga kafirai sun sun ɗauka kafirai sun me sun musulunta su kuma kafirai suna ta murna sun ɗauka musulmai sun kafirta suna ce Allah ta wal uzza sun ɗauka wala da uzza a kai har ma musulman da suke da Habasha yan saurin suka aiko musu ku zo an haɗe ba ku wata cutarwa da zuwa zo sai abin ya zanto ba haka ba shi na haka suka koma har da ƙari suka koma habashin har da ƙari wannan kenan to wannan kenan maganar da abdullahi da masu ya ce shi ne farkon sujada duk da a nan shi ma ibn hajar ya sake tabbatarwa cewa imamul karmani ya ce wannan ya samu ta goma shan sujada ne don shi ne farkon ayar sujada da ya sauka to sai musulmai suka yi sujadar da sunan wa Allah tana lati wasjudu fasjudu lillahi wa abudu to sai ko kafirai suka yi su ko sun doka don gunkin su ina ta kun gane wannan zancen to Ah, abubuwan da ya dace mu bibiya a nan ah, wannan bayani da mufti ya kawo eh, muftin wannan majalisun hussein algalkawai eh, ya ce tilkal garani fulula yanzu ka naɗa shi ko to mufti ne ke nada mufti ba mufti sai nada ƙaramin mufti to anan wasu wajen danganta abin sun kasa shi biyu wasu ce annabi ne ya furta wancan ƙari da annabi ya ce a fara'aitumul lata wal ussa wa manatar salisata al-ukhra alakum az-zakar wa lahu al-unsa to shikenan sai manzo sai manzo Allah ya yi tuntuɓe harshe sai ce tilkal qarani bulbula fa inna shafa'ata hunna la wannan maganar alqadi ya yi rubdubu a wannan magana yace wannan ƙarya ne annabi faɗi irin wannan dan annabi ya fi karfi Allah ya tsare shi tsaro na annabta da asama na annabta a ce wai yana karatu harshe dan zai shiga harshen annabi annabi ya ce ya yabi lata da kusa ya ce ceton ake nema wanda wannan kafirci ne shi yasa malamai sun rubuta-rubuta ko wanda ya ya rubuta littafi ma tankar yaki don rugurguza kissar tilkal eh, gharani E, nasbul manjanik ala sotil gharani au ko da makamanta kama tankar yaki wajen za masu cewa annabi ya ce tilkal qarani kulula fa inna shafa'atuhunna da tursul saboda haka wannan maganar an yi fatali da shi an gane ko sai magana na biyu shaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta amma wannan kalmar malam bakar waye jefa dan kaga ya bambanta da na farko cewa annabi ne shedan ne ya jefa wasu shi ma sun raunata wannan maganar an gane ko wasu wasu da ce a'a in dai irin wannan ayan qur'ani ya tabbatar aya ta hamsin da biyu da hamsin da uku a suratul hajj Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alka ash-shaytanu fi umniyati فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شتات مبين الله ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko wani manzo kafin ka ba ya kai annabi wala nabiyin ko wani annabi illa iza tamanna yani illa iza qara'a ba ce akwai lokacin da in yazo yana karatu alka shaytan fi umniyati sai ce dan ya jefa mai ya jefa eh, soki burusu a karatu annabi ina ba ta gane kamar da ya ta fara'aytum allata wal uzam kafin dauko gaba sai dauko sai shaytan ya karanto tilkan qara'in yadda eh, a yakin badar a yakin uhud shedan ya daga murya ya yaya ta yana ta kutila muhammad kutila muhammad kaga ya jefa wannan magana kamar yadda iblis ya tu ya halarci mitin na rubutu da musulunci da annabi aka ce kai daga ina ya ce shaykhul min najib dattijo daga najib da kuma ah, har yanzu shi shedan ah, inda muka karanta ranar akan kwana musulmai da musulmai za su yi kiriya ya ce ayyuhal musulmin aduwakum aduwakum wanda a wajen musulmai ba tare da su sani ba suka kashe baban ku zai faɗan yaman yadda a ranar uhud ne ko abu nan, ko ba a a ranar yakin uhud lokacin da iblis ya kururu ta kafirai su rika cewa lanar uzza fala uzza lakum lanar uzza fala uzza lakum wasu wasu eh, ce ce ulul hubal har manzo Allah ta za ku ba su amsa ba sai suka ce ya rasulullah wani amsa zan ba ku zan ba su sai Allah ya saukar da zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum qulu allahu maulana fala maula lahum qulu allahu maulana fala maula lahum to kage shi da idan tamanna face idan zai magana alka shaytanu fi ummiyati in zai karatu shedan yana iya jefawa a cikin mai karatu ba karatu ba kai yanzu wani lokaci kana magana sai wasu bi ka furta wani abu ko kai a iya sanin ka wani furta shi dai yana iya yin haka sai Allah madaukakin sarki ce dan zai jefa a karatun annabi yana jefawa fayan zahun lagu sai Allah ya tsaye ya shafe ya goge ma yi da shaitan abin da dan ya ya jefa ka ko da ya jaba tilkar garani kulula baina shafa'atu wa la tuqja Allah ya shafe baro da ta ce Qur'ani ba sai ga ji cikin Qur'ani to za ka sai Allah ya shafe ta daga baya thumma yuhkimu Allahu ayati san Allah ya hukunta ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima da ya ji ala ma yulki shaitan Allah ya haka da gangan ne ya sanya abin da shaitan ya jefa fitnatan lil ladina fi qulubihim marad fitina ce ga wanda akwai cutar munafurci da kafirci a zuciyarsu sai su fage da wannan sai sai wannan ma aya ce a ciki ko kuma su faɗi su yi sujada wal qasati qulubu da wayna zuciyarsu ya bushe wa inna la fi shikakin ba'id lalle eh, fasikai azzalimai suna cikin bata mai nisa to kaga wannan aya ya nuna cikin annabawan da Allah ya koro kafin annabi akwai annaba wanda idan suna karatu ko kuma ka ce duka wa ma arsalna min qablika min rasul babu wani manzo da haka bai faru da shi an gane ko wala nabiyin ba rasul da haka bai faru da shi ba ba nabi da haka bai faru da shi ba sai إذا tamanna إذا qara'a alqa الشيطان fi kulli يعني alqa الشيطان fi qira'ati to kaga ka danganta da harshen annabi ne faɗa kai wanda ba magana ba amma cewa shaidan ne ya faɗa in ƙasar ya inganta an faɗi hakan to sai ya zanto shaidani ne ya faɗa da muryar shi shaidan sai Allah ya sa su musulmai sahabbai sun san muryar annabi sai suka yi sujada don annabi ya sujada a wurin su kuma kafiran sai suka yi sujada don sun ji an yabi gumaka ina fata an gane domin kaga wuri ya kira gumaka kama, zafin su kushin kushin A fara aiki mun lata wal unsa kun ga gunkin lata da unsa shakiyancin gafarai wai lata daga allaha al daga al-aziz wa manata daga al kuma dai iskanci kan nan maza ne al-uzza kaga al na miji ne uzza aziz namiji aziz afaratu lata lata kaga mace wa manata mace wai kan? An alloli ne kuma ƴaƴan Allah to alakum zakar ku kuna son haifan ƴaƴa maza wala hul unsa shi ku kuna jingina masa mata tilka wannan dai izan qismatun dhiza rabuni ne is sai Allah ya bai da martani in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min ba wani hujja da Allah ya saukar cewa wayannan alloli ne wayannan abauta musu kasan shakiye a da gungi mahaddasu kamar mutanen annabi nuhu wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wajdan wa la suwa'an wala ya kusa wa ya kuka wa wannan gunkin da kuma ya fara shigowa jaziratul arab shine gunkin da ake kira hubal shi ya sun fara zuwa jaziratul arab in ka karanta littafin hadal habib muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ji tarihin shigan gunki jaziratul arab in ban manta ba wai da cikin kafiran nan ya kawo shi don wai in aro ke shi za a samu ruwa yau a shi amur kundu luhai shi ya fara ka tsawa'i ai shi ne ka sa'i ba. Eh, amma wancan ko ka ko ya zanto eh, a kula ko irin su bai, ibn khalaf ko kuma irin su walid ibn mughira ko wani bos cikin bosawa tsanin su amma asali an samu bautan gunki ma a garin larabawa wannan shi ne gunki da aka fara zuwa da shi amma dalilin shigan a bautan gunki a ƙasar larabawa a dalili ne eh, sababi muhammad sani ne sababi malu suwa mai sababi a sai sagali ne sababi kana magana yau malam buka da yi magana yalla ba ya su alaika yi sabi hudu ka zo na an bani mai gajiyar تطول الوتر دو اوزر في التطوان ماذا لك بقى؟ اه؟ تزرع في بوينكي نعم نعم وسن جاء كاسون جينا تزرع في بوينكي سواني جامعة جاسو ما شاء الله الله ساكا الخير او آه، لتابعين وهذا العجل آه، كاربو مغوانا هذا العجل نكم بقى yawwa ga ya masa sadiq ka faɗa sai ka tabbatar da sunan ka sadiq to na malum gombe da babakar sai buba ka yana kusa to asali yau kana magana ne wa kai kai kai kai kai ka annahu hu na kana magana shek yunus to yadda abu ya faru shautin ka'aba ne su larabawa da kullum za ga za su tun a kullum a to idan mutum zai bulaguro yana da zai kwana biyu bai tsawafi a ka'aba sai kewar ka'aba zai dame shi sai ya zo ka'aba sai ya dauki dutse kira fata an gane ya roki dutse a kama sai da kula duk kowane rana in lokacin yin tsawon sai sai ajiye dutsen sai zaga ya taba kai ba wa wujudan ba fa wa rabba hadha hajar yadda wata wa rabba hadha al an gane ko in ya yi tsawon sai dafa da nan ci gaba da tafiya haka an gane ko don kewar haka sai haka suka ci gaba ya'yansu suka zo suka ci gaba da haka sai jikokinsu da suka zo baya baya da suka ta kai iyaye kakanninmu ba sun yi haka ɗin don dutse ne ba wai don suna ka'aba ina ba ta gane sai mutum sai ya ɗauki dutse ya je yana masa rukuni yana masa sujada yana tafiya ya ga wata dutse ta fi nasu kyau sai ya sai ɗauko wancan ina fata an gane a wani wasaniya fi fi biladil arab wannan shi ne farkon maguzanci hanyar da maguzanci ko to gunke shi da larabawa shi ne wannan dutse da suke ɗauka da abin da suke yi tafiya Ina ne abinda shan abubakar jami'ar aljazair ya tabbatar a littafinsa hadal habib muna roƙon allah allah ƙara masa lafiya tunda yana raye ba mu dawo cikin karatu sai babun man lam yasdur fihi bajin wanda bai yi sujada ba da aka karanta wannan jin mun ji bajin wanda ya annabi da safai da mutane da aljanu da kafirai da sun حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيد عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال زيد بن ثابت قرات على رسول الله النجم نا قرأت النبي سورة النجم فلم يصبر فيها النبي يسجد أجل an gane ku kuma shi ma ya inganta bukhari da muslim su ruwaito wancan da muka karanto shi ma manzo Allah ya sujada shi ma ya inganta hadda mutane da maguza da aljanu da mutane shi kuma bukhari ya roto wannan kuma bukhari da muslim suka roto wannan me ake nufi kenan ana nuna maka wuraren sujudu a qur'ani ba wajibi bane shi yasa kaga annabi ya taba yi wa wannan sujada akwai ranar da kuma bai masa ba yana tabbatar da maganar sai na kwai أيها الناس إنا لو نمر بالسجدة فمن سجد فقد أحسن ولمن لم يسجد فلا بأس أو كما قال كوني أو ما كوتا كسنا عمر يجي منا تنكروا دولة سجدة وانا يسجد أيشوت وانا يسجد فما an tambayi nasiruddin albani yadda aka ɗauko ma da darijiyarsa yadda ya ba da fatawar a kafar yada labarai sai aka rubuce ta a rubuce a littafin abu da abu abu da mawsu'atul ahkam wal fatawa shar'iyya li ashabil fadila cewa shan sujudu tilawa in ba a sallah ba dole sai mutum yana da alwala suka ce da yana da alwala da ba shi da alwala zai yi jina surutun albani da ya fuskanta alƙibla da bai fuskanta ba don wannan sujada aka ce ba sallah don lokacin da misali Allah ya ce yi wa annabi Adamu sujada ya ce malakun bi alwala annabi yusuf wa rafa abawai ala al-ardi wa kharu na ku sujja da sai alwala saboda haka complete sallah ne ake mata alwa amma don jodi tilawa su jodi shukur ba dole sai alwa an gane ko sai sa ko mace mai haila za ta yi an zo ta albishir an biya ta Su jodi shukur ina fata an gane duk da ko akwai bayanan malamai kuma game da sallar gawa kamar mai samar da ya tattauna wannan matsalar kwarai da gaske akwai da suke ganin sallar gawa dole a yi alwala akwai da suke ganin alwalan ba dole ba idan mutum bai samu ba ma yana iya yin da aka don wai suka ce sallar da aka wajen san a yi masa alwala shine sallar da akwai tsayuwar karatu da ruku'i da sujada sallar gawa kuma babu rukuni babu babu sujada fa inna ma hiya du'a ba ma dai murajjahu akan yi masa alwala shi ya fi kamala duk da kuma da zuwa karanta hadisai kan falalar mutum ɗari su sallaci gawa don da mun kammala karatun littafin ɗari ku salihina ila rabbil alami kasar arba'in da uku kenan duka duka karatu sai mu dawo karatu قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك من السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي وقال السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها akwai wanda suka ce wai sujada wajibi ne ga wanda ya ji ba su yi rahusa ga wanda ya barta ba wannan kenan barakallahu fikum wannan kenan ba su yi rahusa ga wanda ya barta ba na sai na gaba ya ci gaba da cewa a su sujuli ana zai da bansabi hina kara falam ya su juri na biyu halu a sajda wajiba alaman samiya falam ya rafi su fi tarke wa kala in samiya rajul wa wa ala khairu wuji wasu ga cewa idan mutum ya ji an karanta ayar sujada ba shi da alwala bai za ta wadda in ya yi alwala sajada sai mai sai sujada in ji wasu وهو قول سفيان وأهل الكوفة شنو مجرى سفيان لمتان الكوفة وبه يقول إسحاق وقال بعض أهل العلم وسمع بتائل من سكتي إنما السجدة على من أراد أن يصير فيها والتمس فضلها ورخص في تركها إن أراد ذلك سكتي للي سجدة قوانده nufacin su yana ciki kuma ya nemi falalarta kuma رخوصا وجنبان تأمي barinta in mai amma ba yi mata alwala wannan ba wajibi ba sai na umar ma ya yi magana kai wa ahtajju bil hadith marfu hadith zaid bin thabit qala qaratu ala nabi an-najm fa lam yasjud fiha fa qalu law kanat as-sajda wajiba lam yasjud fi an-nabi zaid Hata, kana yasjuda wa yasjudu an-nabi sallallahu wai annabi ya ji zaid ya karanta bai sujada ba shi ma annabi ya su ba to da yin su sujada wajibi ne annabi zai ku zaid yi shi ma annabi da ya ji shi ma zai mai zai واحتج بحديث عمر انه قرا سجد على المنبر sun kafa hujja kuma wanda suka ce wajibi da hadisin sai na Umar wai ya karanta ayat da akwai sujada akan minbari fa nazala sai da soko da kan minbarin fa sujada sai sujada thumma qara'a fil jum'ati thaniya ya karanta kuma a juma'a ta biyu fa tahayya nasu lis sujudi sai mutane suka yi shirin yin sujada fa qala sai sai na Umar ce innaha lam tuktab alaina illa an shafa wajin ta mana ba sai Allah ya kaga da suka kuma ba hujja da yin sujada ba wajibi ba kenan ranar juma'a sai na umar yana kudu ba kan minbari ya jawo aya da sujada ya sauko daga kan minbari ya sujada juma'a ta gaba ya maimaita stil wannan aya da sujada da ya zo wurin sujada kusa shi rediyi sai shi ya sauka ya yi yadda ko jama'a mun yi fara ba amma ba wai Allah da Allah ya wajibtar ba ba wajibi bane ya so a yi an so a bari illa na jasin mun so ba man lan wanda bai sujada ba فلم يسجد سيدنا عمر بيسجد أبا ولا يسجد ثم بيسجد أبا فذهب بعض اهل العلم الى هذا وهو قول الشافعي واحمد شنو مغنى امام الشافعي لإمام احمد وانا كده باب ما جاء في السجده باب بيان ده يزو من السجدة في صاد سورة الصاد والقرآن ذي الذكر aswad ina wurin sujada swad na na ji ainu ne a fito amma ban jabu fa kharra raki'an wa ana kaga ruku'i aka kira amma wurin sujada an gane ko wannan gaba da cewa باب ما جاء في سجدة الصوات باب بيان اللي يزعل سجدة الصوات حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن اكرمه عن ابن عباس قال ابن عباس رايت رسول الله يسجد في صاد نجا النبي سجدة في صاد قال ابن عباس وليست من عزائم السجود إيه. وليست بيزنتوبة من عزائم دقا abubuwan da suka zo da sigar umarni daga manya-manya wurin su ba kenan ba su zanto daga wuraren da akwai karfafa yin su a wurin an gane ko قال أبو يسعى حديث حسن صحيح واختلف على العلم من أصحاب النبي وغير في هذا فرأى بعض على العلم أن يسجد فيها وقال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي وعمر يسوع قال بعض إنما توبته نبي ولم يرى سجد فيها ما لم يسجد سجد وجد سجد a inda ya kawo na suratu sad game da kisar annabi eh, sulaiman dawud wa kharra raki'atan ya fadi ya ruku'i wasu malamai suka ce ana iya yin sujada a wurin shine maganar sufyan al-thawri da ibnu mubarak da imam shafi da imam ahmad da ishaq ibn rahuya wasu kuma suka ce a a shi fa kawai wani yana ba mu labari annabi dauda ya tuba ne ka ya yayi wani hukunci ne ya kuskure har Allah yake wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khalla raki'an wa faduwa yi. da yayi ruku'i da an kharra raki'an me wa sujada da da an kharra kharru sujada wa bukiya ko ka ce ruku'i yayi ne don tuba saboda haka suka je kai me ka zuba zaka yi kai ma ka zubar mana inda kuntu kudu na billahi wa anna وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم باب في السجدة في الحج باب سجدة سورة الحج سورة الحج هنا على يسجد بيو إنا حاجة في سورة الحج طيب. يا الذين آمنوا اركعوا لا يا bayan كريم to والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم قال ترى ان لا يسجد له كاورا da su da babu sura da ta samu rin biyu a cikin sai ita wannan sura na suratu alhajj ukba dan amir yace qultu ya rasulullah qultu an fi da hajj bi anna fi hasul da taini da akwai sujudu biyu a cikin ta kada na sai annabi ya ce eh wa man lam yasjudu kuma duk wanda ya san ba zai musu sujada wurin nan biyu ba bala ya kara kuma kar ya kuskura ya kara kun kana da ba <laughs> to kaga yana nuna wajibi ne amma magana rajihi ba wajibi ba isa أبو يسوع laysa حديث bi zakal kawi eh mu da إسناد ba da wannan karfin واختلف أهل العلم في هذا فروي أن فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة ثم لك جاءت سجدة بواجبي بني كما أو سورة وقول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة babun ma yaqulu fi sujudil qur'an to jama'a idan kana karatun qur'ani ka fadi kai sujada ma me zaka fada ka ba ga ba to ba mamaki mala da mai tabbaya na'am bai iya wayan bane حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال ibn jurayd ابن jurayd يتم يا حسن hasan حسن انا على نعم ta na sanan shi sai na tuna أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يا زوج النبي فقال يا رسول الله sai ce ya manzo Allah inni ra'aytuni layla na ganni a mafarki a daren jiya wa ana na'imun ina barci ka anni usalli khalfa shajara ai mafarki kamar ina sallah a bayan wata bishiya yanzu waye yanzu wani mutum me sunansa mai da yace sunansa Abu Sa'id al-Khudri dai ya zo a fili a ruwaya an gane ko wani ko yace mala'ika cikin mala'iku amma abin da yafi karfi Abu Sa'id al-Khudri akwai wanda suka ce wai mala'ika ne shi yadda Sheikh al-Jazari ya faɗa cikin Tasihul Masabih amma abin da yafi karfi Abu Sa'id al-Khudri ɗaya ne cikin mubashirin bil janna yace nayi mafarki ya manzo Allah a mafarkin na ganni ina tsalla a bayan wata bishiya sajadtu sai ne sujada an gane ko sai ya ce fasajattu kenan sujudu tilawa ma'ana ina sallah a bayan wata bishiya ai an sani idan mutum yana sallah daga tsaye ba su jada zai kenan ana nufi ya karanta ayar sujada a mafarkin sai ya sujada sai ce ina sujada ce shajaratu lisujudi sai bishiya ta yi sujada don nima na yi sujada ha sai na ji bishiyar wa hiya taqulu Tana cewa Allahumma maktubli li biha indaka ajiran, wa da' anni biha wizran waj'alha li indaka wata wa taqabbalha ni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud bari mu maimaita Allahumma maktubli biha indaka ajran wa da' anni biha wizran waj'alha li indaka dhukhran وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود اللهم يا أبنجد اكتب لي كربت أمامنا بها تدليل وأن سجد دني إن بشيع إن لك أجر كربت أمام لا دا أولك فسأل الإند قبل الجزاء shi sama da mai suka ce kusanci da Allah ya ji aljannar mahalaji ka dubi matar fir'auna mumina da za ta roƙi aljanna sai da taroki kusanci da Allah kafin ضرب الله مثلا na آمنوا ra'ata فرعون إذ قالت رب ابن لي yayin da tace ya Allah ka gina min indaka a wurinka bai da fitar da ta gina ta fa sa'alatil inda qabla ta ka gina min a wurinka kusa da kai sai da ta roki fulon sai da ta roki kusancin Allah kafin sace ce gidan aljanna to kaga shi ma anan Allahumma maktub li biha madadi ce ajran indaka sai ce Allahumma maktub li biha indaka kafin me ajran ka rubuta min lada a wurin ka ta dalilin wannan sujadar wa da'anni biha wuzran ka soke min laifi ta dalilin wannan sujadar waj'al hali indaka dhukran ka sanya min ita a wurin ka ajiya ne na musamman dhukran ajiya ne na musamman ka yi wani asusu ne a hannun Allah ka sanya min ita ajiya ne ta musamman a wurinka ya Allah wata gabbal hamini ma'ana a asusun ajiya ta wanda za a fasa min a ranar kiyama wata gabbal ya Allah ka karɓe ta minni da gare ni kama ta gabbalta hamin abdika Dawud kamar yadda ka karɓe ta daga bawanka annabi Dawud kama ta ha min abdika Dawud kun ji قال الحسن قال لابن جريج قال لي جدك كاكانا جم قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة السجدة sai manzo Allah shi ma da yaji Abu Sa'id al-Khudri yayi mafarki yayi sujada bisha yayi sujada ga addu'a da yayi Annabi shi ma ya rike addu'a da ya hada ta Ibn Abbas yace thumma sajada sai ya karanta ayar sujada a na sujudu tilawa sai sujada fa qala ibn abbas ibn abbas yace fa sami'tu huwa huwa yaqulu mithla ma akhbara rajul an qawl ash-shajab sai ibn abbas yace sai ya ga irin addu'ar da mutumin can yace ya gani a mafarki ya ji sha na yin sai annabi yake wa fil babi ana bi sai qala abu isa za ji sun garin hadith ibn abbas la na'rifu illa min hadar wajhi to jama'a kun ga in kana buƙatar kenan sujada kaga ga ɗaya da ciki an gane ah, ga ɗaya daga ciki kaga wannan bishiya ta yi kaga in hadisi ya inganta to kaga kai ma ga yadda abin kuma yace hadisi nan tana da daraja ta alhasan a ah, kafin sujada abu ne mai muhimmanci ba dan adam ne kada yake ba kamar da yace alam tara ila ma alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh ya irga su awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu an al-yamin wa an al-shama'il sujjada lillahi wa hum dakhilun idan ga bisha na kadawa inuwa da dama hagu tana yi wa Allah su uwa uba tasbihi yusabbihu lillahi ma samawati wa ma fi al-ard al-malik an gane to aradu ma na tasbih haka Allah ya faɗa a suran aradu wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul ihad duk lokacin ka ji aradu ta yi gurnanin nan sujada eh, tasbih ke kaje subhanallah muryar manzali wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi kira subhanallahi wa bihamdi wal mala'ikatu min khifati ba wani aradu gaggaran na baya kisa mai kisa shine walqiya wa yursilu sawaika yana tura wannan walqiya fa yusibu biha man yasha ya buki wanda Allah ya so in ba da wa hum jaliluna fil lokacin da shi yana kan musu akan shanin Allah sai ta buge shi wannan wasu fara kawai kamar su fa sai fasa shi ya sauka ne lokacin da annabi tura wasu jakadunsa suka je wajen wani sarki kafiri shi ne kenan yake tambayar din su ko kuna cewa Allah Allah ku da da roba aka yi ko da almiliyon dalma kenan ko da tsatsa ko da karfe yana kanta mai din sai walƙiya muke shi sai kiyama su wa'yan sahabban da a gaban su abin ya faru kafin su zo take a sha Allah ya tsogarwa nan. sun ɗora za su biya masa a matsayin labari da Allah ce wa yursilun sawa'ika fa yusibu biha man yasha'u wa hum yajadiluna billahi wa huwa shadidul mihal Allah mai tsananin hila ne kika ga ka taka shi a barka ka dama yi ta ya maka haka akwai wanda yin gurin kashe annabi suka yi wani zai zo ya ja annabi da hira ta gaba sai dai ya zo ta baya kai sai walƙiya ya zo farau ya buge na baya da na gaba ya ga ya roga a guje walƙiyar ta bai shi ba farara ta buge shi wallahi duk kana iskancin ka Allah ne ya wasu na tsalle-tsalle boko haram ba sai kawai Allah ne ya kuma ba za su kai labari ɗan shi aka tsaya kana zagin sabon ta Allah ne kawai ya so ya kyale ka ya zai bar gaba da farkon tukur buratai haka hagare hagare ne <laughs> Allah sa albarka ya kara mana lafiya wannan kira saboda haka wannan kaga yana daga cikin addu'a da ake nasu gada na wannan bishiyar kuma kaga in ya zanto ka gani yana nuna mana muhimmancin wannan kuma kaga dama akwai shari'o'i da ake samun su a mafarki kamar kiran sallah ai akwai su yi mitin ya za mu yi ne yanzu wajen sallah ya kowa ya zo ba zama na abu wani yace mu samu gonu mu samu mamja mu samu kwam an gane ko mu aje ta baki masallaci inda rana sai mu sa garwa mu gura hayaki ya turnike ke ka san ka wura wata ba za ka ji ba tun da rana duk wanda ya ga hayaki to hayya ala salati inda da zara kuna wuta balbal annabi wanda ya kun kai kai majusawa masu bautan gunki wani ya ja wuran kawo wani ya ce kana rawa za na yi ta tafi gobe sai muhammad ibn abdullahi ibn abdul eh, ya yi mafarki a mafarki ya ga wani na sai da karawa ya ce bai karawa zo da suka na nawa kararrawa sai ta kaza sai lale kuɗi ya bayar za a mai tsawon kararrawa sai ne sai da kararrawa ya ce amma me za ka yi da shi sai ta za mu kira sallah da shi A yi kararrawa bai dace mu kira sallah da shi ba in gaya mu kafin da ya fi kararrawan alheri sai ta yi. Eh. sai ta to in lokacin sallah ya yi ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah da safe sai zai gaya wa annabi farkin sai annabi ya buga safe da shi da kira sallah kawai sai ibn sai ibn abdurrahman annabi ta anta ra'aitahu anta tu'assir kai ka gani je ka kira sallah ba da su da gwanta kallon kana bilal to yana ana kira sai sai na umar ya so yace ya rasulullah ni ma na irin ala la kalwa wanda suka irin da mafarkin su kai ko to gashi ko wanda ya mafarki gashi annabi ibrahim ya mafarki zai yanka to kai karka yi wani wargajajjen fandararren mafarki ka zo ka shar'anta shi a'a in ka yi mafarki sai ka je wajen annabi idan ya ce mu yi aiki da shi sai mu in annabi ba ya raye abin da aka yi maka mafarki sai mu duba ayin qur'ani ya faɗe shi sai mu yi ba don ka yi mafarki da shi ba ba ce don aya ne idan babu aya akwai hadisi eh akwai sai mu yi ba don ka yi mafarki ba sai don hadisi fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولكن توقع وتعدوا دعك يسا سجود التلاوة حريص حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي العاليه عن عائشه قالت كان رسول الله يقول في سجود القران النبي انا فدا سجود القران بالليل in yana sallar dare sai ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi sajada wajhi fuskata yayi sujada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicci fuskar wa shakka sam'ahu ya tsaga jinsa wa basarahu da ganinsa bi hawlihi da dabararsa shi Allah wa quwwati da Eh, da da dabara sai gyara hancin naka kuma wani yace dabdabari a kwance ki haka Allah ya ya mirgina shi da maka kyau a tsaye ki haka Allah ya sai a tsaye a karkace ki haka Allah ya sai karkace shi allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka bi ay surati ma sha'a rakabaka yanzu ba maka kaula ta da yawa ma ba da kafirci kam كفاك ربك كم يكفيك واكفة كفكاف هاك min القرة من شرك فأذنب بابو نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ونجد wasu malamai kuma suka ce a'a abin ya dace ka faɗa a sujada me aka faɗa kafin ayar sujada Kira fata an gane abin da aka faɗa kafin ayar sujadar sai kai ma kai irin karoka da Allah ya yi ruwan annaba da waliyai a suratun mariyu zikir rahmat na fika abin hu zakariya ɗaya ya zakariya ina da bashar kan gula min nisu ya haya fi wa wasu kufin kitab maryama uku zalika yin sabbin maryama haulal haki biyar wasu kufin kitab ibrahim shida wa yanzu na biyar ka'ida da mariya jirgin na samurai ba ji zikura mata a tsoron duka don da karya daya ya yi hayakunin gida ba biyu wasu kwalfin su zai mariya ma uku zalika iya samun da mariya ma kawai alhaki hudu wasu kwalfin su zai ibrahim biyar wa abna eh, lahu oh, wala mata zan ma ya hudu na hudu na wa abna lahu ishaqa wa yaqub bakwai kenan sanin wasu kurbil kitabi musa takwas kenan musa wa amna lahu min rahmatin akhaw haruna nabiyya tara wasu kurbil kitabi isma'ila innahu kana salikal wa'di goma wasu kurbil kitabi idris sha daya ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim kan ni ma yi magana min annabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'amu ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واتبعنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبجد إن كان سجدا سبيتا اللهم أنئم علينا وأولئك الذين أنعم الله عليهم وإرن أبند يزو سيكي كمر in ka faɗi da Allahu Akbar in a sallah ne ai sai ka sake mikawa da shi ina ma muka za su ka miki? ina ba ta gane yawwa ah, sai mu da babun ma zikira fi man fada wa hizbu min al-layl fa qadahu bin nahar babin wanda kafansa ya subuce da daddare sai karanta da rana Sai ka haza kanka da daddare kana karanta su su biyar su ya ko ba haka ba za ta cikin dare kai ka haza kanka tera ranar barci ya zalabce ka don lamba bakwai ya gara ka ya kenan ko ba ka ba sai ka zo kama ba ka yi da daddare ba kana iya yin safe zuwa azahar حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس عن ابن شهاب عن الطائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال من نام عن حزبه أو عن شيء من وندي برشي بكرة ولك صنصة القرآن فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر سيكرن تاسكان سلر الصباح ده سلر الظهر kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl za rubuta masa lada kamar ya karanta shi da yaushe an gane ko qala abu isa hada hadith hasan sahih aka kaga musulun ne wato kaga wannan yana nuna maka ta'arraf ila Allah fi raha ya dinka fi shida in kana da dama ka iran da ya gagara za ba ka lada ka kai, ko da ka canza maka shafa ko bala'i ya same ka kana ta addu'a Allah ba zai karba zai zama malaku kullu saurara murya na ya saba kira na yana gode min yana ambato na lokacin da kafin wannan <laughs> ya ce eh, ya ce Allah ka dauki in ba babu ana ta godiya lai sai ta iyo ba abin da za mu bi ta'arraf ila Allah fi raqa ya da kafi ai haka akai da annabi Yunus ai duhun kibi ya ishe shi ya ishe shi bala'i ya ishe shi Allah ce wana da bi zulma Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kira a cikin duhun kibi sai Allah ce malaku saurara wannan murya ya dalla ilaha illa anta subhanaka yana kai sai Allah ce malaku ku kaza kunne wannan ya saba kiran mu lokacin da bai shiga wahala ba sai ce ya Allah wannan ai tsohon murya da auren yana kiran sai Allah ya falaula annahu kana min al-musabbihin ba dan dama a lafiyar yana tasbihin ba la nabi da wallahi sai ya zauna fi bane a cikin kifin ila yau yau har duniya ta shi har mahadi ya ture babu ma ja fi tashdidi fil ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam bayani da yazo tsanantawa game da wanda yake daga kansa kafin liman yayin liman kenan ko ba gaba ana sallah zai overtake na liman sai eh, ka zaka wani zai yi sai ce to limami na matarsa daya duk da mata na biyu uku hudu to ya kamata in rika yi masa overtake na sallah to duk da kun zo sallah shi da shi gaba ya guri ya zo kuma da sallah ka gara shi eh, ba da duka ba ma da نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد عن محمد ابن زياد عن ابي هريره قال قال محمد اما يخشى الذي يرفع راسه قال محمد صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام shin bawan Allah da yake daga kansa kafin liman ya daga din nan baya tsoro ne an yi hawilin lahu ra'asa ko ra'asa liman Allah ya mai da kansa kan donki kan kwara kan kwaro kan jaki in kana son ka san kan jaki ya haɗu ko bai haɗu ba ka biya sale guje shi yasa wani aka ce masa kunnensa kamar na jaki da ya tabi sai ya jawo sai ya jama wani ɗazu kajar kunne na kamar jaki kamar na ƙaramin jakin ne ko kamar na babban jaki sai ya ji a kalli babban da ƙaramin sai ya gana na ƙaramin ya fi muni shi da ya zo a gaya masa kullum <laughs> kamar nawa ne Ba ba kamata mutum da jaki bai halatta ba na sai dai in ya saba wa Allah ne kamar salil ibari ya hamilu asfara manzo Allah ce shin wanda yake daga kansa kafin liman baya tsara Allah mai da kansa kan jaki wani hadisin bukhari da muslim قال متى قال احمد قال لي محمد انما قال اما يخشى قال ابو عيسى هذا يسعى سوى ومحمد بن زياد وبصر ويكنا ابا الحارث to jama'a malamai sun yi sabani akan na narko azaba da yazo a wani hadisi wasu suka ce eh, ma'anawi ce eh, wasu suka ce wahissi ce wasu suka ce ma'anawi ba wai hakika ne ake nufi ba majas ne Allah zai mai da kansa kan jaki ba wai kan ne zai zama kan jaki da fuska da ido irin na jaki ba a'a Allah zai mai da shi balidi da kiki eh ai za ka za ka wannan kan jaki ne da shi ana nufin balidi ne baya gane dan ya ka kira kai kenan kai ne yake alaka da daukan ilimi ilimi da kai sa zuciya ta tsaye shi yasa ah, malaman eh, tarbiyya ba ta sa yi abu ke yaro a kai ina islamiyya kawai ka riga duka yaro a kan babu kana eh, yawan duka yaro a kai zai bale da su da shi fa fa ai haka a da ki bayan shi ba ai gadon bayan ma ya in ka buga ma gashi nan da barazana da kara zai bum ko ba ta ba ka buga da kana daga yaza ne eh za ka ji shi da za ka lau shi ya sa suka ce jaki a nan allah zai mai da shi bali sun yi kokarin fifita wannan majal amma a littafi da nake rubuta dai har yanzu na kasa gamawa na abu hurairah wa mi'atun anhu na yi sharhar wani hadisin sosai ba a rinjaye da tawilin za a mai da eh, ana nufin zama balidi ba don abin da za su duba ana nufin zai same shi ne nan gaba to kuma a sunnar halitta Allah baya halittar mutum mai ilimi daga baya kuma ya kwace ilimin zambali za ta bi ta inna Allah la yantazu al ilma intiza'an yantazu min an-nas ba ya kwace ilimi to kaga wannan abun idan kace yana da ilimi sai Allah mai da shi balidi yanzu ba ta wannan baya cikin sunnar Allah kauniya baya faruwa haka ina fata an gane kuma in kace haka ne to ai akwai ruwaya au surata ko surata ima ko Allah ya mai da surarsa suran jaki surar ba kan ba an gane ku saboda aka daukar sa kan zahirin sa yafi don ya zo a ruwayar Muhammad ibn Ziyad yace amma yakhsha ahadukum ahadukum an yarfa ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa kalbin akwai ruwa da yake Allah zai mai da kaza kan kare to in zai mai da kaza kan kare to in kace wancan balidanci ne na jaki sai a ta karen ko me me ake nufi saboda haka jama'a magana mafi inganci daukar sa kan hakikanin sa Allah yana iya mai da kan kawai zama jaki ko me shi ya zama jaki ana ta neman shi ta ga wani jaki akan bola ba san shi ba Allah ya Allah zai muku bayani ai wani da kuke ta dewa ko zai da gidan rediyo jakar makori ne na shi ne ko jakin ta na kuya gana bakin gonan can Allah yana iya haka dan Allah ya so ba zai masa haka a duniya ba zai mai da shi haka a lahira daukar sa zahirin sa shi yafi don Allah ta wala kad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiradatan khasirin فجعلناها نكالا لما بين wa وما خلفها وموعظة wa وده الجزية غير سوبر رئيس من لعنه الله وجعل فيه من لعنه الله وجعل فيهم الكردة والخنازير daga sai Allah ya mai su aladu ya mai su birrai a hadisi manzo Allah ya Allah ya mai da wasu beraye da dabiyoyi ya zo cikin sunnatul sahiha saboda haka tabbas Allah yana din yana yin wannan saboda haka ana nabi a mai da shi kansa ya zama jami'i an gane ku ala a cikin abin da zai karfafi wannan bayanin shan mubaraka kori a nan cikin tufatul awazi sharhan turmuzi ya kawo hikayar ce abin da zai karfafa fassara shi akan zahirinsa yace ma hukiya an mu'addisin, an muhaddisin annahu hali ila damashqa li akhdh al hadith an shaykh mashhurin biha fa qara'a jumlatan لكنه كان يجعل wa وبينه حجابا ولم يرى وجه ولم يرى وجهه فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه إمام فقال له احذر يا بني أن تسبق الإمام فإني لما مر بالحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى والله تعالى أعلم وأي وني أيوة، مالمي bai kwadai ilimin hadisi ɗalibi ya tafi neman ilimin hadisi ya tafi damascus damascus a wancan lokutan birnin hadisi ke duk ka da kewaye-kewayenka na ilimi in ba ka shiga damascus ba ba ga yi shafin dun ba yadda duk kewaye-kewayenka ka shiga saudiya yanzu ka karanci tauhidi ina fata an gane to shi kenan da ya je yana karatun hadisi a wajen malamin sa malamin kullum yana ɗaki ya tafi labule ɗalibi yana waje sai rika ba su hadisi ɗalibin nan bai taba ganin malamin ba turannin da malamin ya ga ɗalibin nan mai tsantsiri ne ko mai son ilimi ne mai son hadisi mai son sunna sai malamin ya ɗaga labule sai to ɗalibin kalle ne ɗalibin yana ɗaga kai ko sai ga kan malamin gaba ɗaya kan jaki sai malamin ya ce buɗe maka fuska ta da na yi nasiha ce gare ka farko farko da da muna karatu a hadisi da sauransu muna karatu a hadisi da raji wannan hadisi wai Allah zai mai da kan mutum kan jaki da nake ganin kai da wuya hakan ya faru sai ce sai muka je sallah sai na ce bari in gwada eh, liman ya yi sujada sai na ce bari in wada dagawa kafin ya daga ni sai sai ina daga sai kan ya kawo sai na gudu na zo sai saboda kada ka yi wasa da hadisi irin wannan maganar ya zo cikin littafin lakar ya zo cikin qaulul mubin fi akhta'il musalli shi na qaulul mubin kuma shi dalibin shi ma na karatu a wajen malamin sa bai taba ganin fuskar malamin sai rana ya daga hankali sai ya ga fuskar malamin ya zan karatu wajen malamin sama da shekara goma ta wajen fuskar shi da malamin bai bude masa fuskar yace kai guri gashi gashi ni fa ina koyar fuska na don akwai lokacin da nake bidi matsala da na taba ga na nan sai wannan kai ba faruwa zai sai da daga sai ya faru ko ya zanto kissa ɗaya ko kuma ya zanto ya faru daban-daban kaga wani mai yiwa ya ta faruwa a duniya na amma da yawa zai faru baka sani ba don wani ya faru da shi ba fita zai yi ba iyayensa ba faɗi za su yi ba ta ce na ɗan kuwa ne ta ce ya yi tafiya ta ce a ɓoye shi eh, duk da akwai wata masu'ala malamai sun saba ne idan mace tana da juna biyu sai aka ɗau hoton cikin sai aka wani abu ne za ta haifa mai kama da dabba shin ana iya zubda ciki ko ba a iya zubarwa wannan ina ji na yi hudu ba na zubda ciki na ɗaya da na biyu da wani yana cikin hudu ba ta uku kashi na uku na zubda ciki za mu tattauna wani ishin a kai ko kuma an gwada ɗan da zai fito zai zama damuwa da sauransu to mu dawo ba ma wannan kaɗai ba in ka dubi littafin abin miftahu dari sa'ada miftahu dari sa'ada na ibn qayyim al-jawzi shi ma ka kissa wani ne shi an ci tattare da shi ya zo wucewa a wani majalisi na darul hadis sai ji malam yana karantar da hadisi sai karanto hadisin eh, wanda ya fita neman ilimi yana tafiya kan fafukin mala'iku wani mala'iku ta zo wani na fi alai talibin ilimi sai wancan cikin izini ya ce kai kai shirme amma bari ai na san maganin farfikin mala'ika shi biyan sai ya samu takalmi boot sai ya samu kusoshi sai ga ta ciki ya fito ta warware wanda a da za ka eh, lokacin da ake fafatawa a yaren da za ka wani za a yi kullo an sa kosa wani ya ɗauka mu mutane zalla abu to wai da ya sa wannan buɗin don izgiri ba sai sai littafin da ake karantarwa a majalisin sai fito da littafinsa zai da majalisin in ya tashi kamar sai ya daga kamar sa ɗaya ɗaya na kasa yana daddana tuffuce malaki yana kan jiki sai daga ɗaya ya ɗaya ya daga ɗaya eh, eh, wai izgilanci ke ba can da ya zai har yana dannawa sai tafe kafar sai da haka kawai sai islam da duka ne ɗiban sa aka zaka yawon haka ya gama rayuwar shi saboda haka kaga ka daina taka Allah wannan kenan saboda kaga in Allah in ai barazana kaza zai faru to yana iya faruwa ba ma ja fil ladhi yusalli al fariida thumma ya'umu an-nas ba'da zalika babin wanda ya zo ya yi sallan farilla kuna ji sai dai limanci mutane bayan haka حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله عن معاذ بن جبل للي معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى تاريد النبي المغرب صلى مه مغربا ثم يرجو الى قومه سنه قوم زوا ga waye mutanensa bai ummu sai limancin su ya zo masallaci annabi sai bi annabi shi mu'azu dan jabal a matsayin mamu ana sallamewa sai a hudabar sa sai unguwarsu sai ja su sallah in azalin sai sake yin uku amma da niyyar nafila in isha ne ƙara yin kuɗin su bi shi shi da niyyar nafila ina fata an gane kuma suna bi kuma annabi ya tabbatar da su akan haka wani yana nuna mai farilla zai bi mai mai don kun sani yan sallan da mu'azu dan jabal ya yi na farko da na biyu wane ne farilla na farko don me za mu ɗauke sa shi ne farilla don na ɗaya zai ɗauke sa matsayin farilla na ɗaya afdalul amali as-salatu fi awwal waqti ka yayi ta farkon lokaci sannan kuma na biyu yayi ta masallaci annabi sallah masallaci annabi kuma ya yi sallolin mu sau dubu ɗaya sannan kuma na uku a bayan farin jakada خاتم anbiya wa imam musa ne sallah kaga wala wa ma takarraba abdi ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kai shi zai roke sa mazan a wurin kuma a bisa shi ne nafila dan haka kazo sallar isha'i kazo sallar magariba an idan da sallah ga wani yana nafila sai ka bi shi da ba samu a hadisi ana jami'in sa sallah ne kawai rak'ata fajr amma banda rak'ata ko ko sallah ana iya jami'i saboda haka kar wajen kana nafila wani ya zo yana binka balilla ka tura shi mu'azu dan jabal yayi limanci shi a matsayin nafila yayi su ba sun bisa a matsayin farilla sai sa sai da sabi a cikin sunna yace mai farilla zai bi mai nafila mai nafila zai bi mai farilla mai alwala zai bi mai taimama mai taimama zai bi mai alwala to ina ko muka samu kuma mai nafila zai bi mai farilla shi ko idan muka mai nafila zai bi mai akwai wata hadisi ko Ibn hajar ya kai cikin bulugul mara mun karanta a wannan littafi mun karanta kai a baya wato manzo Allah an idar eh, an zo za a yi sallah eh, eh, ana sallah yana idarwa sai ga wasu mutane biyu a zaune a gefe sai aika a zo da su sai aka zo da su tarhudu fara'isu sai annabi ce ma mana akuma an ya ma'ana me ya hana ku yi sallah tare da mu sai ya ce sallaina fi hadith me sallah gidan sai annabi ce idza antuma sallaituma fi rihalikuma thumma adraktuma al-imam lam yusalli fa tusallu ma fa inna halakum nafila in kun yi sallah a gidanku ko zo ku tattale man bai sallah ba ku yi sallah tare da shi ya zama muku nafila ina fatan gani kaga sai su zo suna bin liman da suna suna bila suke yi liman ku yana yi da sunan mai nan. قال أبو يسا هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أصحابنا الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أما رجل القوم إذا متلي ما جبت عليه في المكتوبة فلله وقد كان صلاها قبل ذلك دام كافين يا يسلم فلله أن صلاة من يتم به جائزة وأن يكوي كوي شبيه صلى صلى الله don wannan hadisi da muka ce mazan jabal yana zuwa ya ja su limanci shi na kira su farilla bukari da musulunci an gane wahtajju bi hadith jabir bi qissati mu'adh wa min hadithum صحيح وقروي من غير وجه عن جابر وروي عن ابي الدرداء وسئل رجل an tambayi abu darda an tambaye shi daga da mutum ne da halin masu ya shiga masallaci wal qawm fi salatu mutane suna sallah al asr al asr wa yahsibu annaha salatu dhuhr shi ya doka sallar me ake A azhar ashe su la'asar su ke yi fa tamma bin sai kwaikwaye su da sunan shi me yake yi A zahar. fa salatu ja'iza sallar sai in ji waye abu da darda sahabi wa qad qala qaumun ahli al-kufa wasu yan kufa sun ce to ba ma sahabbai bane su kuba idza tamma qaumun bi imami da mutane suka kwaikwayi liman wa huwa yusalli al-asr yana sallar al-asr wa yasibuna ana zuhr sun doka azhar ce fa salla bi salla da su ka daudi suka kwaikwaye shi baina salat al-muqtadi fasida sallar wanda ya kwaikwaye sa ya lalace idza talafa niyyatul imam domin an sa bambancin niyyar liman wa niyyatul mamdaniyyah amma wannan maganar za mu watsar ba za mu karɓa ba tunda da farko hadisi ya ce innamal a'malu binniyati wa mali likulli imri'in kowa da niyyar ko neman kuɗi da ake kowa da niyyar wani don aure wani don plot wani don ziyada kowa da irin nasa niyya eh yawwa kaga saboda haka ah, wannan ah, baya nuna kaga wai mutanen kofa da suka ce wawa din suka ce ba zai ba in niyyar liman daban niyyar mamu daban na ɗaya babu masu sahabi a cikin ga kuma mun ji abu da za a yi ce ko an samu bambancin niyya sallah ne ko kowa uba ga hadisin mu'azu dan jabal yana jan mutane su yi niyyar lafiya su niyyar farilla kowa uba ga annabi ya bada fatawa ga da suka ce su yi sallah gidansu yadda muku yi sallah gidan kuwa tare da liman bai sallah mu yi sallah tare da shi zai zama ya muku gida. kenan liman yana yi da niyyar farilla ko kuna bisa da niyyar mai gida. shi yasa a in ka dubi littafin alhawi mai fatawar albani nasiruddin albani ya nuna kana iya bin mutum sallah ko da niyyar ku daban-daban kuma ko da sallar ku da bambanci yace yanzu baka yi la'asar ko ba ka ba sai ka zo ka tara ana isha'i sai ka bi masu isha'i da niyyar la'asar ne biya ko da suna bayyana karatu sai za ka bi da nela ina fata an gane haka yace ba ka yi sallar magariba ba sai ka zo ka ta ana isha sai ka bi su akwai hadisi a kan akwai ruwaya a kan in sun yi raka uku sai ka zauna kai kai ya kai sallar kafin su yi rukuya na hudu in ka so sai ka tashi kai kabbara ka bi su na a farko na isha suna sallamewa sai su kawo babun ma zikira min ar-rukhsa fi sujudi abin da aka ambata na rahusu a sujada ala tsobi akan tufafi fil hadr wal bard a cikin zafi da sani بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد القطاع عن بكر بن عبد الله المزري عن انس مالك قال كنا صلينا خلف رسول من صلى تاريخ ابايا النبي خلف النبي بمي bi da zafin rana garjin rana sajadna ala siyabi da sai muka yi sujada kan tufafin ittikal har don kare zafin rana qala abu isa za da su hasan sahih misali idan mutum zai sujada ba ga na dogo ba sai in shimfiɗa shi haka to wai su sabai in ana zafi ranar idan mutum zai sujada sai tako da bakin mayafinsa ko rigarsa sai sujada a kai don ya kare kansa daga zafin rana amma a babin ya ce to har a sanya ana iya yin haka in mutane wurin sai yana dusan kankara kaga ya yi sujada kan dusan kankara shi ma zai dame shi kaga yana iya jan tufafinsa ya yi sujada a kai wani hadisi bukhari da musulun suroito don haka ana zafin rana kana iya ko ka je masallaci ana iya faruwa ana zafin rana ranar juma'a ko ba gaba ko kana iya jan bakin tufafin ka sai kai sujada a kai a nan ya nuna mana halaccin eh, sanya wani abun da zai shiga tsakanin goshin mai sallah da wurin sujada in akwai lalura da ya sa za a yi haka kamar zafin rana da sauransu eh, duk da wasu suka ce ba za a da a kan tufafi almunta bil ardi ba sai dai almunfasil wai ba za ta wanda ya haɗu da kasa ba sautin mutasul ba sai munfasil eh, wai sorry ba za ka yi da eh, abinda ya eh, sai da abin ke hade da jiki ka ci ka ai to shi za ka yi da shi amma kana sallah ko an fice wa zuwa da ka zo za ka yi sai kai shi mu da kai sujjada ka wannan munfasil ba hade yake da kai ba suka ce bai yi ba to amma su ma mai musu martani yadda kake yi da kada kana yi da mufassil domin eh, ya zo a hadisi mm, wanda bai haƙi ya kawo ya karfafe shi ya bai haƙi ya karfafe wannan zancen da sahabbai sukan cewa idan za zo in sun zo sallah suna ɗiban kasa ya ka a hannunsu don wurin ya sha ya zafi in sun rike shanu baya kasa din kafin a tafi su sujada din zai sanyi sai an yi sujada sai su duba sai su yi sujada a kai saboda haka ana iya yi akan muttasil ana iya yi akan munfasil na'am babun zikru ma yusabu sana kuma ah, ah, sorry wayadan da suka ce sahabbai suna wa ɗin kuna ji kasaninsu sai su zuba su yi sujada mai yiwuwa su ɗin sun fahimci in abin da za ka cin fada kai sujada in baya haɗe da jikinka bai halatta ba za ka mayar da martani a a sabon suna da tufafi a cikin su masu bai ya shida sai dai tufafi ba shi da tsawon da zai jawo zuwa ga inda za su yi mai sujada sai su ɗibi tsakwara su babu mai su abu mina julusu fi masjidi ba da salatin subi a ta a shamsu ga wata falala wanda gaskiya aiki da ita yana gagara mutane da yawa babin mustahabbancin in ka zo masallaci fa jama'a aka yi sallar asubahi mustahabbi ne ka zauna a masallacin har rana ya fita abu حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا an jabi عن سمان عن جابر da سمره قال قال النبي اذا صلى الفجر قعد في مصلاه النبي يصلى الصباحي سي زونا عند يصلى inda ya الشمس Hatta رانا a shamsu har rana ta bullo, hadisu da musulun da ya roto ya inganta قال أبو سعد حديثنا حسن صحيح حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو الظلال أبو ظلال عن أنس قال قال من صلى الغداء وأن يصلى الأصبح في جماعة جمعي ثم قال صلى يزور يذكر الله ينا أمتا الله حتى تلو الشمس رانا تقول ثم صلى ركعتين كجي يدعك ونا كازونا مسلاتي bayan an yi sallah su ba har rana ta fullo da rana ta gama fita kuma sallah raka ta sai na fila raka sai ya fito kanan lahu ka ajri hajjatin wa umratin daidai yake da yayi abu yayi hajji da umara kada su annabi ya maimaita sau kuke matan ta matan sai da yake wa atimmul hajja kaga hajji ana son cika shi za ka yi ko sai annabi ya ce kamar yayi aiki hajji da umara cikakku cikakku cikakku ko a wata ba za ta yi sau ɗaya yi azai sallah asuba da kai ke zo na musu sai rana ta bi da ke lafiya ya alwalan ka warware ma kana sauke sai ka tafi gida kana da ladan hajji da umar me yake ɗakin ka da har za ka yafi maka wannan قال أبو عيسى to don me annabi yace cikakku cikakku ya mamaita wasu suka ce don kana dauka magana abu eh, shi Anas su mai ruwaya wasu kuma suka ce karfafawa ne eh ma'ana cikakke babu majqal abu isa za ne su hasan wa khalil babun ma zikira fil da fi salat waiwaye a cikin sallah حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل ابن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن اكرمه عن ابن عباس ان رسول الله كان يلحظ في الصلاه annabi yana harara a sallah kallo da gefe ido yaminan wa shibalan dama da hagu wala yalwi Ba ya juya wuyarsa خلف ذلك اللي باين قال أبو إسحاق حديث غريب وقال خالف وجوه Musa بن ruwa ya روايته a takaice wai manzo Allah idan yana sallah ana nufi in lura da ya kama sai ya juya da sai juya da kwaye idon kawai ya kalla da gefe an gane ko illa lurar fa ya kama ba wai an mai da shi abin yi yawwa حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن بعض اصحاب كريم عن النبي كان يلحظ في الصلاه فذكر نحوه حدثنا مسلم بن حاتم البصري حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن انس قال قال لرسول يا بني النبي يا من يا كرم انا iyyaka wal iltifata fi sala, ina kwabanka da waiwaye a sallah kalle kalle a sallah fa inna iltifata fi salati halaka lalle waiwayo a sallah halaka ne fa in kana budda in ba makawa sai kai ta waiwayan fa fi tadawi kai ta ame a la fil fariida kada kai waiwayan a cikin farilla a da farko hadisi nan bai inganta ba sadaka da biyu ya ji hankali mu akan rashin halaccin waiwaye a sallah sannan ko na uku ya ambaci da waiwaye a sallah da sunan halaka ne mairak ya ce da an ce halaka yana ɗaukan fuskoki uku fuskar farko ka rasa wani abu amma akwai sa a wajen wani ka rasa shi sai dawo hannun wani yanzu kullum da ya fadi a mulki ya da hannun buhari mulkin to sai a ce halaka mulkin ya halaka da abu ne a hannunka sai fita ya koma hannun wani shi ya sa ma a cikin sotul haka Allah yake faɗi mai matsayi a ranar kiyama mai mulki a ranar kiyama sai ce halaka an ni sultaniya iko na ya fita daga hannuna ya da hannun Allah ke. don shi ne maliki yawmiddin sannan kuma yana iya ɗaukan kore abu ko yana iya ɗaukan mutuwa kaga kamar mutuwa idan ru'un halaka laysa lahu walad da Allah ya magana annabi Yusuf sai da hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula sannan kuma halaka yana nuna kalala ta abu mutane ka bata wai za ta walla sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl والله لا يحب الفساد ودك وانا wannan yana وانا ما انا sai mu dawo حديثي حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو الأهوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبي أم مصروف عن عائشة قالت سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة لا تنبأ النبي جميدة ويوية أصلى قالت أنا بجهو اختلاف ساتاني ساتاني قوسانيني يختلط الشيطان شيء يكي ساتا يكي سانا min salatin rajul daga sallar mutum ka wani hadisi bukhari da ya roto ko da hadisin iyyaku wal ittifal fi salati bai inganta ba to annab da ya irga shi a cikin sane sane ma shaydan ne yake yi don ya yi maka sane ya yi maka zare ya zare ya fige maka ladan ka, sai ce waiwaya waiwaya waiwaya ya rika kwashe maka ka. a matsayinsa na makiyinka shafa Allah ya siffanta mu'minai da allazina hum fi salatin khashi'un to wanda khushu'i kuma eh, yana nuna a mutum ya natsu a sallah ba wai tsaya yana ta kalle kalle ba muslim ibn yasar yana jan sallah yana eh, muslim ibn yasar yana jan sallah shikenan sai masallaci ana iska iska ta kwashe kan masallaci iska ta kwashe kan masallaci to amma duk da haka jama'a suka waza a masallaci bai sani ka san ba daga murya ake a bayan liman ana idan da sallah da yawai wa sai zama masallaci wayan ce ina ma mun suke kalli kan masallaci sai daga sai ga kan ya zube iska ya kwashi ka dubi wane cikin salaf da a maciji ya harbe shi a su a lokacin lalura ne in matsala ya faru za a yanke maka tsaka. ko za a yanke wani gaba jikinka sai a ba ka giya ka bugu sai a yanke ka yanzu aka za ka samu ci gaban wasu allurai da za a yi ya kashe eh, raɗaɗin wurin sai aka ce za a yanke ya ce a bari za mu wuyar kafa yana kiyamu laili ko yesu jada yana daidai ya ce yesu jada sai a yanke wa haka ya sujada ya shagaltu daga al'adar mahallicinsa aka yanki mu fa sallah mu kawai taba taba su muke fa jama'a wallahi mu kawai dai Allah ya mana rahama ne kawai <laughs> wallahi Allah ya mana rahama dan ka kwatanta ibada mu da wayancan mutanen sai ka ga bambanci mai yawa za mutum ma bai tashi kai kai hajjin ba sai ya fara sallah sai shi zai rika sa kai hajjin kai kai ka rika mulkawa kana ta kana ta matsawa ba yanda za ka yi wani ba sai ya zo sallah sai daga kallon zubin rigansa sai ya zo sallah sai daga ganin tumbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ba shi kyautar wani riga yana da design mayafi yana da design Sai ya zo sallah ya kalli design ana idan da sallah sai ya ce dama abijan ne ya bashi kuma yana da tsada amma akwai godo ya fi arha sai ta kuma yarwa abijan wannan rigar وأتوني بأنب جانية أبي جهل لأن هذا لا تزال تصاويره تعرض للإسلام kalle-kallen ba bai gushe ba yana shagartar da nan sallah shi yasa ba daidai ba da kana sallah kana fuskantar talabijin an gane ko a ɗakin da sai idan ka ajiye wasu abubuwa masu jan hankali kana sallah kana fuskantar su bai halarta shi yasa ma musulunci ya shar'anta wasu suka ce wasu ba da suka ce bai halatta bai kana sallah ka rufe don in ka ka na nasara wajen addu'a amma in inda kake sallar kana fuskanta abubuwan da ba za ka samu nutsuwa ba sai ka rufe idon wannan kenan babun ma zikira fi rajuli yudrikul imam wa sajidun mutum ne zai riski mai ya sujada kai fa yana shi ya zai حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا محاربي عن الهجاب بن عباس عن ابي صالح عن عبير عن علي وعن عمرو بن مره عن ابن عباس ابن ابي ليلى عن ابن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال قال النبي من الله يجي إذا أتى أحدكم صلاة إذا لم يزو صلى والإمام على حاله لمن ينا وتحالي فليصنع كما يصنع الإمام yayi yanda liman yayi kaga wani zai zo sallah sai ta an kuka gama ba da sai an gama yinawa kun kai dai kuna zuwa kan ko a sujada yake ba da kai yayi yadda ya tarar da liman yana yi wannan shine ka'ida kar ya tsaya wa yana wani jira قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده إلا ما روي من هذا الوجه saboda haka a ka'ida idan ka zo abu na kalli mai yana yi kai wani abisu ya inganta qalu da ja rajul wal man sajidun falyasir wala tujzi'u tilka rak'a idza wai malamin suka ce idan mutum ya zo ya tara da neman ya sujada shi ma ya sujada amma fa ya sani wannan sujada da ya samu ba zai sa ya samu wannan raka amma ya shiga jan jiki wannan ke ah, na gaba yake cewa ah, waktara abdullahi bin bara an yi sujada ma liman ibn bara shi ma ya zaba cewa ya sujada tare da liman وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع راسه في تلك السجده حتى يقر له وسكتي بسلبا كادو كاغا دي ما سجده كرشي ko a sujudu biyu na ƙarshe sai ka tsaya to shi ne sai ya ce haba bawa Allah haba bawa Allah ba sani ba ba mai wannan sujadar da karena ba baka yi ba da ka kafin ka ɗago kai Allah zai yafe maka zunubansa wannan kenan shi da kenan ya ce la'alla Allah zai iya ya yafe masa kafin ya daga kansa a cikin wasu cikin salaf ya faɗi wannan magana babu karahiyati an yanta ziran nasu al'imam wa huwa qiyam wa hum qiyam karahanci mutane su jira liman yana tsaye suna tsaye inda iftitahi sala yayin bude sallah wadan mun sha bayani a baya قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى تروني eh in an da sallah kada ku tashi sai kun ganni na fito ka san wanda manzo Allah yana katsewa mamu gaggawa ka san wani daga aka kira sallah sai a yi turko turko an tsaya a tsawo kawai liman ko ya zo ko a zungura wani ya shiga to kaga ba haka ake ba annabi don ya rage musu wannan zafin kai za ga ɗan kira sallah to za ga ma kafin annabi ya zo ya ga shi na zo ana tada ikama sai da su yin sau kafin ya zo sai annabi ya ce ko da an kada da ikama sai an gan shi kuma an tashi da ikama ma kar kowa ya tashi zai tsaya a sahu sai ya ga ya shigo don ya katse musu wannan matsala na gaggawa din da hanzari da rashin haƙuri don shi sallah ba shi kaɗai sallah ke so ba na ɗaya yana karantar da kai sallah ne yana karantar da kai ka koyi ƙur'ani <laughs> ku tuna sallah akwai karatun ƙur'ani ko ba gaba yana karantar da kai muhimmancin ruku'i muhimmancin sujada yana karantar da kai rashin kyamar dan uwanka musulmi kawai kun haɗa kafa da shi ko da zuwa yi faɗa yanzu ko zo sallah kun haɗa kafa kaga yana karantar da kai haƙuri shine hakuri liman ya zo hakuri sai ya yi kai wasta ino bi sabri wasala ina fata an gane tarbiyya ce ma dodo a cikin sallah din shi da kenan a manzo Allah ya karbuta sai kun gani kala wajen ba an anas hadith anas ghairu mahfuz kala abu isa hadithu abi qatada hadithu san sai wa karkariya qaum min ahli ilm min ashabi nabi wa ghairihim ayyan dira nasu al imam wa hum qiyam wasu ma fita ilmi cikin sabana bi sunki kada mutane su jira liman suna kada liman kawai zai dauka masallaci kuma tsaya curko curko kowa ya zauna don kar a yi masallacin kamar ga ga munafiki kamar sun so ne a feji sai Allah Allah zai ka fita to fa ai da sallah ko in kun fita ina za ku ji wannan ce wa qala ba'dhu idza kana liman fil masjid wasu wasu kace idan liman yana cikin masallaci wa qimatu salafa fa inma yaqulu idza qala mu'adhdhin tarqam salatu tarqam wa qawlu ibn mubarak babu ma zikira fi sana ala Allah wa salatu ala nabi qabla du'a bana abin da aka ambato fi sana ala ka yaba wa Allah wa salatu ala nabi kai wa annabi salatu qabla du'a kafin addu'a in ka zo a du'a kan uwa ko da yaran ka baka iya lalace. ya Allah mahalicin ya Allah mahalicin ya Allah mai saukar da ruwa ya Allah wanda ya bawa bayan sa fashi. ka yi ka kuda Allah da abin da ka san yana yi ina ba ka ce kulillahumma malikal tutil mulka man tasha wa tazul mulka man tasha wa tuiz man tasha wa tudhil man tasha ya ya rabb nas ya malik nas ya ilahi nas ya rabb al falaq wa qulahu tudhil al falaq sai ka kuda shi in kai kirari ba za ka ce komai ba ba ya mahalicin sa ya mahalicin da ya ne saukar da ruwan sama ya ne fitar da tsirrai ya ne kaza ya bai gara ka gama yabonka sai ka shiga salatin nabi Allah wa salli ala Muhammad wa ala alihi ka zama salatin annabi sai ka ce ya Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza yanzu addu'a ne karbi dan uwa shi da ma zikira fi sana'i ala Allah ka yaba wa Allah wa salati ala annabi ko kai wa annabi salati kabla du'a kafin kai yi roƙo حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابو بكر بن عياش العاصم عن ذري عن عبد الله قال عبد الله كنت اصلي والنبي وابي وابو بكر والنبي وابو بكر وعمر معه na kasance ina sallah alhali annabi da abubakar da umar duk suna tare falan ma jalastu ya zo masallaci irin a da sallah sai yana sallah shi daya sai ta falan ma jalastu sai lokacin da na zauna badatu bi sana'i ala na fara yaba wa Allah wannan yana nuna kana iya addu'a da su don sa annabi suna ji yana yaba wa Allah ya Allah mahalicin sa ya Allah thumma salatu ala nabi sai wa annabi salatu thumma da'awtu li nafsi sai wa kaina addu'a fa qala nabi sai annabi ce sal ci gaba da roƙon ba wai namiji a sal ba na baba guran ji bane sal ci gaba da roƙon tuƙa za a baka sal tuƙa roƙa za a baka da annabi ya ji sai da yayi bi Allah yawa annabi salati yana roƙon annabi da cika ba Allah zai ba saboda haka ke baiwar Allah ke ba irin addu'a da zaki ya Allah mahalicin sama ya Allah mahalicin ƙasa ya Allah wanda ya ba mu rai ban biya shi ba ya Allah wanda yake ba mu iska da muke sha kai kyauta sai ki wa annabi salati sai ki Allah ka tarbiyantar da yaya ya Allah matsala tsakanina da mijina ka gyara wannan hanya ce mafi sauki na samun biyan addu'a na samun biyan bukata wanda in ka ba sai ka kashe kuɗi ka je ana maka ko da wani yare kana iya yaba masa ko da wani yare kana iya yaba sai ka roƙa wannan kenan malai ce kala wa fil babi an fadala bin ubayd akwai hadisi maka manjaga da fadala dan ubayd dan fadala dan ubayd shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana zaune sai wani shigo masallaci ko sai ta Allahumma ighfirli warhamni ya Allah ka gafarta min ka ji kaina sai manzo Allah ce ajilta ayyuhal musalli ya kai mai sallah kai gaggawa wallahi sai annabi ya ce idan ka zo ka gode wa Allah kenan cina yaba masa sannan kai masa salati sannan ka roƙe shi sai wani daban ya zo sallah sai da ya yaba wa Allah ya yi wa annabi salati sai ya addu'a sai annabi ya ce masa ayyuhal musalli ud'u tajib ya kai min sallah kai addu'a za a sa ko alqanun ake yi ya kamata kawai liman yana tashiwa kawai sai abin ba shi ma ya ba Allah wasu kuma da fatiha da mai menene da yake ya yaba wa Allah amma inda hali ya zo shi ba ka bi abin ya yaba wa Allah in ya yaba wa Allah daga nan sai wa Allah ake sai roka amma ka ga duk wanda da muke samu ya zo alqanun din daga sai an zo karshen ki wa Allah sallallahu Allahumma salli ala Muhammad sai a rufe da shi ga inda ya dace a matsala shi ba a matsala shi wanda ke babun ma zikira fi tadibil babin jama'a kar mu zama kazamai eh ma abu da aka ambato wajen a a tsarkake masallaci ko ka ce tsarkake shi ko tadibi kamsa eh, sa masallaci yanzu yana da kamshi ba so masallaci da annakiya da yanar gizo gizo da menene shi yasa ko da unguwar ku ne dauki tsintsiya safe yamma ka riga share masallaci ba karamin lada za ka samu ba wannan kenan حدثنا محمد بن عادل المؤدب البغدادي قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت امر رسول الله ببناء المساجد النبي يا ام يا ام ده اكيد جدا مسلاتي في الدول ابو don ya ce duwar gidaje ka gidaje da yawa ta gina masallaci wanda yan unguwar za su sallu wa an tuna tunazzaba a tsaftace shi a share a cire yanar gizo-gizo a tsaftace shi in masallaci ne da fanka ku riga goge ta masallaci gidan tsafta ne sannan eh, yana cikin tsafta an ga kudin cizo a ciki sai a kai fiya fiya a sai magani a sa a rufe masallacin zanto wurin tsafta ba wurin kazanta ba in akwai darduma akwai kafin a rikar ɗan sa turare shi yasa ba sun ka ɗauko eh, eh, ka ɗauko eh, malamai suka ce ko da safa ne ka sata da sau ciki mujin sau yana zama kusa kusa wani zai sujada da kai dab ko ba ka ba kuma takalmin kana cire shi a jikin shakam da zuba. to sai ka taka cire shi a wannan lokaci don kar ka cutar da mutum musulunci ya yi umarnin mu ta masallaci mu gyara masallaci masallaci ne ba za ka je ga wani tabarma ya ya tsufa ya zama kamar rariya amma ana san da masallaci dan tsabagen ba mu san darajar addini mu saboda haka wannan ba daidai ba masallaci ba yana da muhimmancin da ma ya halatta kawai kai aure da niyyar Allah ya baka yara masu kula da masallaci kawai shi ne yan haka maryam ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya Allah na yantar da abin da zan haifa ciki na yawa masallaci hidima saboda haka wa antu nazafa a tsabtace shi shi yasa ba gina masallaci ba gyara shi sai ga wani mai kuɗi bai yi gashi ba ya kashe kuɗi ya gina masallaci sai ka zo ka ga mutane sun kashe masallaci wannan ba daidai ba wa tuqayyaba kuma a kamsa su masallacin shi yasa sai na Umar a gwamnatinsa har ma ya ɗauki waɗanda suke sawa masallatai ya turaren wuta yadda kaga ana ɗauka ɗan gama ko ba ka ba a biya shi albashi ko dan state kawai su aikin su kawai eh, ko masallaci ka za ku mai samun turare a lokacin hamsin kuma shi yake odar turare da suka je masallacin manzo Allah a Madina ka je Makka kullum safi akwai injuna don ma'aikatan wani na masallatai yana ba a magana dubu goma dubu ashirin yawan su za ga ana za zo da na'urar nan za su wanke kafin ɗin akwai na'ura mai tsantsame kan sada yake ciki kuma ana sa kayan ganshi wai da abubuwa da aka gyara na gwalagwalai na masallacin kullum sai an goge shi saboda ko ko kwangulan a goge a gyara in dan agaji bai ba kai ba ka so aljanna ɗakin Allah ne ba Allah ne yake nashi wa annal masajida fa sallatai fa lillahi ko a kofar wani ne ba nashi ba na Allah ne kuma ko da ba ka salla masallacin in ka yi ka taimaka da ake kana tafiya ka sauka wata kauye kai sallah wata masallaci za akwai abin da suke bukata ka gyara ba karamin abun alkhairi ba gyara masallaci shi yasa kamar kwasan ba ko irin sa gari da ana yaba masa kwarai da gaske ta fuskar gina masallaci dan masallaci ma ba kai mishi ba ya zo ya gani zai karasa ko wani masallacin mai jan lansu ba wajen gidan mai kalangana kalan stadium ina ma kaduna sai wani ya kira ni ya ce masallacin ku na wuri kaza akwai mai gama wani ya ce wai ya zo su wani alayin sai ga masallacin sai ya ce a tambayi masu wurin a gama ne to wani za ka je ma ba zai ba na jin ko a aiki masallaci nan da ya ba mu siminti buhu ɗari da rodi da menene da menene abin da ya ba mu ana ya fi dubu ɗari eh ban da na farko aiki da muka yi ba saboda haka ga mai wayo shi ne abin da zai amma wani zai zanzan sakare sai ya rika gina gidaje ya rika gina shaguna shi bai yi wa Allah daki ba koriyo sai mutu yaransa su raba su shagiya da kuɗin su raba yan mata saboda haka wannan kenan a sanya masallaci turare eh, turaren ruwa ana iya yafa mata a tajmir turaren wuta ana iya sawa masallaci eh, kamar yadda abdullahi dan umar ya tumiru masjid idan abdullahi dan umar ya zo masallaci sai sanya turaren wuta sai ta kan mimbari hayaki yana baɗe cikin masallaci shi sa salaf suka ce musta'abbi ne a yi amfani da zafaran da turare zafaran shi abin da eh, a yi amfani da zafaran da turare wajen kamsasa masallaci imam sha'abi yake yin haka ma nna ne ibn abi sheba yake ibn zubair eh, eh, ibn Abdullahi dan zubair lokacin da ya gina ka'aba wallahi idanu habil katangar ka'afar fenti aka mata da turare turare ma na almiski fenti ma na turare kamar ya zo fenti sai kwaba ta da turare kaga duk wanda shiga masallacin zai sake zai ji kamshi zai ji daji daɗi baya kuma ma ya gama sallar da wuri kaga sun su su an tsawon san su mera ba ne samu damuwa ba wannan kira قال حدثنا عن قال حدثنا عبد وكيع عن هشام بن عروه ana bi ana nabi amara fa zakara nahwu Babu ana salata layli wa nahari masna masna an ya ala ibn adan ali al abdi an ibn umar an nabi qala salatu layli wa nahari masna masna wannan mun karanta mun karanta shi a baya Babu kaifa kana tadawwu an nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahar ya nafilar annabi yake da rana حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله من تنبي علي لم يتكلم عن النبي من النهار درانا فقال سيدي إنكم لا تديقون ذاك فذاك يصلى النبي بقى فقلنا سموك من أتاك ذاك منا فقال كان سواء إذا كانت الشمس من هاهنا النبي أكثر إذا رانا تنانا جيفن قبس inda ka hayata yadda yake min hauna daga wannan ɗayan ɓangaren kuma shi ne yamma aham sallar raka ta ne sai sallar raka biyu wai za ka shan shamsu min hauna ka hayata min hauna inda zuwa sallar arba'a yayi azhar sai nabi sallar raka hudu nafila wa sallar arba qabla zuhur wa ba'da raka ta kaga azhar yana hudu ba azhar yana yi mun ce hudun nan in karanta baya ba a zama su eh, tahiya ta a ƙarshe ko yawwa don ana buɗe ƙofar sama a daidai wannan lokacin wannan kiran ku buɗe wani don daidai wannan lokacin wa ba da rak'atayn wa qabla asu arba'in yafsilu bainahuma baina kulli rak'atayn bi taslim ala al mala'ikati muqarrabin wan nabiyina wal mursalin wa man tabi'ahum min al mu'minina wal muslimin حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوف عن ابي سعد عن عاصم بن ضمر عن علي عن النبي نحوه وقال ابو عيسى هذا حديث حسن الى اخر هذا الى اخر الباب باب كرا باب في كراهيه الصلاه في في لغه لغه النساء باب كراهيه الصلاه a cikin me لغه النساء ko لوحة النساء جمع اللحاف me اللحاف mayafi babin bayanin da yake nuna karahancin sallah a mayafin mata an gane ko mutum zai sallah ya yafa zanin matarsa حدثنا محمد بن علي عبد الآلة قال حدثنا خالد بن حارث عن عائشة وابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن aisha قالت كان صلى لا يصلي في لهب النساء لهب النساء النبي عليه الصلاة والسلام بايا صلى أما يفهم ما تنسى بايا دوكم ما يفهم ما تنسى ya yi sallah ciki kala abu isa za a ji sasan sahi wa garu ya annabi rukusatun fi zalika amma an rawaito wata hadisi kuma daga annabi ya yi rahusa kana iya sallah a tufafin matarka Me tufafi abu irin mayafin da mata suke sawa ko shadda ne ko ba ko kana iya yafawa ko wani makamancin haka malamai suka ce me ake nufin annabi ya hana sallah don me annabi ya hana sallah a mayafin mata za ce domin akwai eh, zamanin aukuwar najasa don mace tana ɗaukar ɗa tana iya ɗaukar sa da fitsari a jikinsa ko ta ɗauki ɗanta ko kuma zaka za ta iya ba kuwa za ta iya ta zo ko ita ba ta da ɗan ko ba ba za ta iya ta karɓi ɗan ɗan akwai fitsari a jikinsa akwai kaza akwai kaza sannan kuma mata suna haila da wasu abubuwa makamanta haka to shi yasa idan mutum ya sa ɗin zai sallah da shi ya yafa zai sallah da shi mai yi wa ya shakka shakka an ya bana dafa ko akwai shakka ko akwai to kaga tun yana shakka sai sallah da tufafin da baya mai ya shakka kenan in kuma kuma kaga abu na gaba ai manzo Allah ya tsira namiji da yake sa kayan mata da mace da take sa kayan maza babun ma yajuzu min al-mashi wal amal fi salati tadawwu abin da ya halalta na tafiya da aiki a sallar nafila tafiya yanzu in kana sallar nafila akwai lalura da kana iya yin tafiya da su akwai aiki da kana sallah in kana sallar nafila kana iya an gane ko kana na nafila shi ke da wani ya zoce da alabaliki na daki yana tunka sai ka samu a tunka sai ka ina ba an gane حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن بردة ابن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جئت ورسول الله يصلي في البيت عائشة تنازو النبي أنا صلى هنا أجدا an gane ko wal babu alaihi mughlaq ko kofa a kulle ke akan annabi inji wa Aisha to amma ya sa ɗakin ne sakata kuna ji annabi yana zai yana sallah da Aisha ta yi sallama fa masha sai annabi ya tafiya kenan eh, kofar yana alƙiblar an gane ko sai ya tafiya gaba da gaba hatta fata ne har ya bude ya ja sakata ya ja mu wurin sun maraja ila makani sannan ya ma ina me makani yawwa sannan ya koma wurin da yake sallah wa wasafatil bab fil qibla ta siffanta kofar yana al qibla ala abu isa hada hadisu hasanun gari to kaga wannan yana nuna irin wayna ayyuka baya bata sallar nafila wasu kebance da sallar nafila ake wayna ayyuka an gane ko to amma kaga akwai ranar da manzo Allah ke sallar kusufi an ga ya damge abu ai ya damge abu ya ce eh, ya yi baya ta ga za ka ya yi gaba ya ce lokacin da kuka na yi baya na ga wutar jahannama da ya nuna ma a bangon ya ce lokacin da kuka na yi gaba an nuna ma aljanna har na mika hannu don su ga ya miƙa na so sun tsinka muku dodo na inabi na aljanna wanda da na ka har duniya ta shi ba zai kare ba za ku rika ci to ba mamaki wani ta ai wannan sallar nafila ce to akwai ranar da manzo Allah yake sallah sai sahabbai suka ga ya shafi abu yana jijjigawa haka yawu da kurfa suna gari a shi bayan idan da sallah sai ce ina sallar shaɗin ya zo zai watsa mun garo shi wuta a fuskata sai na shaƙe shi ya ce kun ga yawun shi da wani an gane ko eh, kaga wannan sallar farilla kaga ana iya ayyuka na baya kawo matsala akwai ran da manzo Allah kuma da safe da asuwaki ga saban sajjan ina sallar dare shedan ya zo ya bata mun sallah ya wata mun ta sai na shafe shi yace wallahi har na yi niyyar in daure shi da safe in bawa yara su yi ta dule ta dule da shi an gane ko amma sai na tuna addu'ar dan uwana annabi Sulaiman da ya ce ya Allah ka bani mulkin da layan bazi da ahadi min ba'ad to shi ya daure aljanna wa shayadin azan eh, ya wa akharin na mukarrani fil asfar akwai shaidanun da annabi sulaiman yana daure su a mari to in dai haka kare zanto na warware masa abin da ya roƙi Allah da shi saboda haka ire ire wayannan ayyukan ana iya yin su a sallah ko gaba ko baya sai dai wasu malamai suka ce in ba abin gaggawa ba kar a jeranta aikin da yawa idan taku ne zai kai taku shida sai ka yi biyu sai ka dan tsaya ka yi biyu ka dan tsaya ina fata an gane har ka je ka inda za ka je da wannan kenan saboda haka wasu ko suka ce a kayyadewa a ce taku ɗaya taku biyu taku kaza wannan duk kayyadewa ne da mazhaba ta ce mazhaba kaza ta ƙayyade hadisi bai ƙayyade mazhaba sai ya Za ka yi ranar da manzo Allah ya yi sallah kan mimbari sai fatiha da sura a kan mimbari yayi a kan mimbari in zai su jira fa nazala al-qahqara sai dawo baya da baya bayan ya zo baya sai taka matakalan mimbarin uku haka ne ya sake yin baya sosai da zai samu space tsakanin da matakalan mimbarin da ya sujada ko ya zo raka ta biyu haka zai sake ɗarewa mimbarin ko manzo Allah ya yi sallah yana ɗauke da umama eh, yana ɗauke da ƴar umama saboda aka kayyade a ce ai tafiyan taku biyu da taku uku na malam fiqhu da aka ce duk wannan kakale kakale ne na mazhaba amma hadisi bai kakalo ba yawwa sai a tsaya ka abu hadisi ya faɗa babu ma zikira fi qira'ati suratayn fi raka babu abu da aka ambata karanta surori biyu a raka da kana iya yi حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شوبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سأل رجل عبد الله wani mutum ya tambayi abdullahi dan mas'ud eh, wannan mutumin ne ibnu suna al-bajali ala hadha al-harf akan ma'anar wannan kalmar harf adan kalma ne fada Allah ghairi asim min ghairi wa anharun matal jannati la tu'ida mutakun fi anhar min ma'in ghairi asim aw yasin akwai kira ghairi asin ghairi asin ko ghairi yasin قال سيجي كل القرآن قرأته غير هذا الحرف دو قرآن لا كرنت سيدي وانا ولدي قال لا كل القرآن قرأته دو قرآن لا كرنت غير هذا الحرف wannan wurin ka kaga wani zai je karatu inda bai kai ba ya je na tambayar malam ina fata an gane sai ibnu masud yace duk ayoyin qur'ani ka karanta wannan ne kawai ba karanta ba ghairi ghairi asiri sai ta kware ba qala ta قال تجي إن قوم يقرؤونه mutane suna karanta shi ƙur'ani wasu yanzurunahu suna suna ya galgala shi nasarar dakal ya galgalawar dabino mara daraja dakal wani irin dabino ne za ka shi a bushe yau in ka tauna shi kamar dutse ba shi da laushi in ya zai fashe sai ka ya zai a bakin ba ba a rasa wasu gari gari da kwari a ciki to irin wani dabi na da kiran sa to irin wanda suke karatun qur'ani alhamdulillah rabbil alamin wa ma la ilaha illa huwa ya na inna qur'anun dhalina to dakal ke yadda wannan dabi da ba su da daraja su ma karatun qur'ani su ba ne su mun hukumu ba ma yajmun su mun hukumu kaga kai karatu filla filla wa rattilil qur'ana tartila alhamdulillahi rabbil alamin karka ce karatu tsangaya da tsangaya ma mai kyau ne ai ai ko kasashe laraba na tsangaya su karatu amma ba wai wala wala wala haka din ba kai karatu mai kyau magana Allah kai kai karanta ai ba za mu zo wajen ma muka je na wani lafiya lafiya gida ya aiki har sai kai mishi haka sai kware rene a ciki ka ce ina kwana waratilil qur'ana tarjuma la yujawizu karakehum ba zai wuce makoshin su ba inni arifu suwa ne na san surori annadair wai da suka yi kamanceceniya alati kana ta ya Rono baina wannan wanda annabi yake hada su a raka daya ala fa amarna alqama fa sallahu muka zo wuce wuce waje an ga muka tambaye sa fa qala sai ce 20 surata min al-mufassal surori 20 daga mufassal kana nabi ya karrunu baina kulli suratayn fi raka'a annabi yana hada tsakanin kowace sura biyu a raka'a tsala abu isa hadha hadithun su sahih babu ma zikira fi fadl al-mashi abuna kan mata a falalar tafiya ila al-masjid zuwa ina masallaci wa ma yuktabu lahu min al-ajr da abuna kirauta mutun lada in yaje masallaci حدثنا وما يكتب له من اجر في خداه نتاكس حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه an al-a'mash sami'a zakwan zakwan shine abu salih samman mai harkan mai ne amma ba bumburutu ba ba na cuwa-cuwa ba eh, yana tsaro mai irin na miya irin na mai daga eh, garuka daban-daban zuwa kufa ana bi huraira an nabi kala kaga malamin hadisi ne kuma mai sayar da mai ne kaga imamul manjawi na yake wannan kenan sai yake cewa yake cewa qala idza tawadda rajul idan mutum ya alwala in ji annabi ba san wudu ya kyautata alwala ma dai da yadda annabi yayi kuma kharaja ila salati sana fito zuwa sallah la yakhruju babu abin da ya fitar da shi aw qala ko yace la yanhazu babu abin da ya tunkudo shi ya fito illa iya sai sallar lam yakhdu ba zai taka ba khadwatun taku daya ko ba ka ba illa rafa'ahu Allah bi daraja sai Allah ya dauka darajarsa aw hatta anhu bi khadiya ko ya kankare masa babi na karshe babu ma zikira min salati ba'da maghribi ana fil baiti afdal bayan bayanin da aka ambata sallar da ake yi bayan magriba na nafila yin sa a gida ya filada حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى عن صاحب بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن ابي الجدي قال صلى النبي في مسجد بني عبد الاشعل النبي عليه الصلاه والسلام بني عبد الاشعل المسجد سلم قريبا فقام الناس وسمت رسول تاشي nuna suna nafila bayan magariba fa qala nabi sallallahu bai wasallam alaikum bi hadhihi as-salah ku riga yin irin wannan nafila fil buyut ga wanda sai ke kusa kenan amma wanda gidansa kusa yana iya yi a masallaci ko wani gidan kusa amma in ya je za su shagaltar da shi amma yin su a gidan duk da kana iya yi a masallaci قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عمر قال كان النبي يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته wanda ya zo da inganci sosai shi na hadisin da ya ce annabi yana sallan nafila bayan magariba raka biyu a gidansa ala abu isa wa karu ya an hudai ba da nabi sallan magrib fa ma zala yusalli fil masjidi hatta sallan isha al akhira. annabi ya sallan magariba raka sai ci gaba da yana ta nafila yana ta nafila masallaci har isha yi sallan isha kuma fa bi hadal hadith dilalatu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam ba'da al maghrib fil masjid sai mu tsaya anan gobe za mu tashi akan babun fil sali, inda ma musulmin rajul babu idan mutum ya zo musulunta bayani akan wankan da zai yi don musulunci insha Allah gobe aka yi zanga eh kafin sha ko wani babu eh na bude kwallon biyu hadisi ko babu sani ba babu wani babu sai da ka ce akwai guntun hadisi بابي نه وګر وې صلی الله علیه وسلم په مازه صلی په مسجد علی صلی الله علیه څو کو نا کوې بابي کو کو با دا و څه شې حیوان زام دایم کوګه ای وای ای وای صبر او پرانه دې دی علي بابا دا څه وسکره کوڅه ټول چاله لا غوته نه ko ba za mu za mu kira suna ba sai gobe za mu haɗa na yau da na gobe insha Allah me tambayar kamar da